ya samu bambanci don ba haka ba kowanne wuri wani sa ta daga wannan kafa na wani wannan kafa na wani wannan kafin ka je can sama inda za ka samu wani abu ne ko ka da su tsaye fiska ka da su tsaye fiska ka dawo tsawon daga sama zuwa kafa to haka yau da ma kila karfe a fa shi ne kake da kila ko molin aka ce na karfe to shi na ce ganin kila an yi sa ya samu amma ko shi sai an samu bambanci Walaukana kana min jinsin wahidi ko da daga jinsi da suke aw nau'in wahidi aw min wahidi bal najidu أن صفاتهما متفاضلة سنأتي في تنجونا فالدعوة إلى إلى المساواة دعوة أتيزا ذاعي بينهما دعوة إلى الجور والظلم أنا ɗauko wanda أن zai iya tunani a cikinsa أن tare da tsakanin ɗalibi da malami ta sa zama daidai sai dai ana iya cewa a wannan fanni in an fito wani kunni ɗalibin ka malamin ka ne in aka koma kaza ɗalibin ka malamin ka ne ana kalli ko gari za a shiga za a shiga gari su ba dole ka koma ganin yi ba yanzu in daga nan ina za a yi daga nan ina za a shiga wannan ne gidan ko wancan kofar gidan tana ta ko mene ta ce a lokacin da za ka laf kana bin shi hmm? ba magana ba a ce ma a sana'a a sana'a idan ka zauna ka koya masa karatu sai ka je ka sami shi can shi ne malami a faƙa ka zan kai masu ne a sai ka zauna baka maka ta malami nan ka zo kana ana karantar da kai ana karantar da kai in an jima can sai a tsince ka ka je koyan kwamfuta daga yan yara ke ke koya ma kuma dole ka bi su kaga ba zama daidai ba to illa ina suna baka daraja suna baka abin da yana min kuɗin kwamfuta kenan mun je karatun kwamfuta aka laye tsafi na ji yara na ce ga malanci ga malanci da ni da abdurrahman mala abdurrahman da da malanci na rasa inda kamar in ji tsaye a ƙasa sai aka ga dutse na damu sai aka kai wani aiki domin ko za a samu ajiyar su kuma ga su yan fata suna ajiye uku ƙarshen ta kila su wata ta koya mana. Na ce, ne na haƙura sai ce ta yanzu ba ba kuma kyauta mu za a koya mana an kawo handa amma mu an kawo menene an mu sai aka ce to ina shirin in ce yanzu kafin malamin da zai zo ifara mana ainihin na ce wasu sun ina da kururi a gida sai ce eh to wato da dama ga shi bai zo ba to in Allah da gobe ku dawo haba da na je gida ya ta haka Allah da zama da wanda ke nifa wajen dawowa wannan abun ba za a yi da ba. na haƙura yaro hmm? a'a ai ba an ne ba an ga a shekarar ne lokacin ba ku saba da shi kan mun saba ku lokacin a shekarar ne ai ban zan ka iya ba hai baka iya wannan na koyawa ba lokacin kana sabuwar zuwa tunda ai ka fara fasowa ne tun lokacin da aka taɓa daurar nan ta sa'udiyya to daga nan kuma ma sai aka aka samu ta boko sai aka ci gaba da waka aka ci gaba da karatun din ko ina ma aka buce makaranta ya fi shekara talatin ya fi talatin kuma yaran nan sai suka je suka shige ciki mata suka shige ciki kuma matan ba ba ma masu mutunci ba to ko mace mai mutunci yaushe za su yi ka zauna da su kuna koyon kawu ba addini ba ba komai ba ba haƙura bai ya kace ga wani da su buga min ke goje ko rubuta min kaza da akwai na hakura a wani nau'in gurguzu gurguzu to yanzu kenan da ɗan da uban a dukiyar gida sun zama daidai sai dai a rawa mace da namiji uwa da ya daidai suke wane ne da wance kai wannan zalunci ne musu a wasu a wannan ban bangare wadda a watun ilal akadi bi amrin ba kiran mutane ne su yi abu ƙarya kwatacce wa ila ilga'i qanunil adali ayi zuban da dokan adalci wadda'a il musawati da'awan daidaituwa ma'awaki ittafaduli tare da akwai bambanci iddi'a'un kadibun wataswiyatu bainal mutafadidaini daidaita tsakanin mabambanta guda biyu amalu zalimun مناقض لقانون العدلي وكل مناقض ضم ورور لقانون العدلي مناقض لكلمات الله التكوينية والتشريعية والخبرية معنى واشيني وشيني معنى جوجي التي تمت صدقا وعدلا قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات الله ما من سند ونقاري وهو السميع العليم إن كلمة الله التكوينية تهل التاوى قد هددت لها الإرادة الربانية irada rabbaniya ta iyakantar da ita halkan mutafadilan wa hada zawahirul khalq al-shawahidi hal az-zujaj wal almas mutasawiyan jama sunadari ne shi ba hal az-zahabu wal hadidu mutasawiyan hal az-zaki wal gabi mutasawiyan هل القوي والضعيف متساويان اللهم لا هكذا هذا على تفصيل تاشيع أبدا